kamar yadda kuka ji a baya yadda ake shirya shi yadda ake tana yadda ake gayyato ma baki wani lokaci na akwai wallahi malam aminu daura sai ne shekara ɗaya ina bibiyan malam shekara ɗaya akwai wanda har yanzu tun farkon fara shi muna muna bibiyan su kuma insha Allah za mu kasu to kaga irin wannan wahala AD plus din wannan ita ce ci abin eh, kafar africa digital plus in ka ji an ce ad plus africa digital plus hausa to a ƙarƙashin shi ake a ƙarƙashin ta ake eh, rumfar africa podcast wanda akwai abubuwa da dama da za su a ƙarƙashin wannan wannan dukkan abubuwan da ake yi a ƙarƙashin wannan eh, kafar ba su da alaka kai tsaye da tv dukkan su gaba ɗaya za su ringa sauka ne a intanet to cin nasarar da aka shi ya samu ka samu wannan lambar yabo da aka ba sashen ad plus cewa an ɗauki tsawon lokaci hutun da aka je ba a yi saurin dawa ba na ganin wata bar Allah ma a ta'alikinta <laughs> take cewa ta gaji da jira bismillah bari mu sa wannan maji sauti ake ce mishi ko a maji sauti sai ma namun mun canza mun fito da sabon salo Wanda kusa yanzu ba ma amfani da magi sauti yanzu. ‘Yan uwa masu kallo da sauraro barkamu da warhaka kamu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri na musamman wanda ni ce na lura cewa tabbas muna buƙatar mu zo in zo in haɗu da ku saboda mu tattauna da ku kai tsaye akan abubuwan da suka gudana a cikin shirye-shiryen da suka gabata musamman ma mun yi kusan episode eh, guda talatin a cikin eh, zango guda biyu kenan wanda mun gayyato baki daban-daban da kuma fannoni daban-daban wanda suka shafi eh, rayuwar ku masu kallo kuma bakin nan kamar yadda muke jaddada muku a da wani lokaci mukan yi ƙoƙari mu gayyato baki wanda aka sani sannan kuma manya wani lokaci kuma da wanda ba a sani ba wanda amma kuma suna da ƙwarewa a fannin ilimi ah, ko in ce a fannin da muke da muka gayyato su a kan shi wanda za mu tattauna da haka <clears throat> na ku dai sani musa maga watan yake marhabin da ku a cikin wannan shiri na rumfar Afirka podcast shirin da ah, na tabbata cewa duk da yanayin yadda ake gudanar da shi amma alhamdulillahi a yanayin yadda nake gani kuma a yanayin yadda nake bibiyansa musamman ma duk lokacin da muka sake shi za a ga cewa ana bibiya kuma mutane suna iya iyakacin ƙoƙarin suna taliki sai dai wani lokaci akwai wasu abubuwa da muke ganin cewa ya kamata a ɗan yi bayani a kansu wanda ta'alikin da kuke yi a shirye-shiryenmu a YouTube shi ya samu ga cewa kamata mu zo mu amsa muku an su tambayi naku wanda suka shige muku duhu wanda mu a ko da yaushe manufarmu a cikin wannan shiri shine eh, mu ga cewa an yi abun da al'umma za ta amfana da shi an yi abun da zai tasirantu al'umma ya zamanto wani tunani da musamman ma matasa da suke da shi akan wani abu na rayuwansu ya zamanto an canza shi daga eh, abun da ba daidai ba a koma akan abun da yake daidai ko kuma akan abun da yake daidai a koma akan abun da ya fi daidai to kusan shi ne babban manufan wannan shiri wanda muke gabatar da shi kuma na tabbata da cewa mafi yawan mutane suna ganin shirin ya dan bambanta da yanayin yadda ake gudanar da shi a gidan talabijin Africa TV TV tun da wannan AD Plus din eh, ita kafa ce wadda za a ce ta karkata ne ko in ce ta mai da hankali akan abun da ya shafi digital ba a TV ba. So mafi yawan shirye-shiryen da muke a ƙarƙashin AD Plus din za a ringa sakin shi ne a cikin eh, abubuwan da suka shafi YouTube da abubuwan da suka shafi manhajojin sauraren sauti da sauransu shi tv an haɗa shi ne da wannan ɗin saboda fa'idan ta kai ga mafi yawan mutane shi yasa za a ga abin ya bambanta da tsawon shirin ma saboda tsawon shirin a tv kamar da aka saba ana minti sha biyar talatin awa ɗaya to sai aka ganin yanzu kusan eh, daga awa biyu zuwa abin da ya sama. Idan aka fara sai an dire, kamar yadda na haɗu da wani daga cikin masu kallo yake ce min shirin da ake ƙure a daka. Bi ma'ana, idan an fara da bako, sai an dire, sai an kai ƙarshe, ko da a ce wannan ya ɗauke mu awa biyar ne. Sai da wani lokaci kuma idan muka duba da yanayin su masu kallon TV, Eh, musamman ma da yake ana ɗan shi a ƙurarren lokaci kamar ƙarfe goma haka na dare to zai iya kai ka musamman in ya kai awa uku awa hudu to kaga ka samu wajen sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu kusan awa hudu ƙarfe biyu na dare za a kwanta to mafi yawa suna son su su kalla suna son su yi bacci amma kuma suna son su kalli shirin haka da na haɗu da wani shi ma mai kallo yake cewa <laughs> malam magawata kana hana mu bacci kana hana mu bacci malam magawata to kusan yanayin shirin ne duk a tsarin da ake tafiya da shi kenan kusan a tsarin shi tsarin podcast da ya zo a duniya kusan haka ake yin shi saboda shi asalinsa ba na tv ba ne akan yi shi ne sai a sake shi a youtube masalan ga masu kallo da kuma masu sauraron sauti a manhajojin sauraron sauti musamman ma idan ka koma a abin da ya shafi za ka ga ana kallon ana sauraron sosai a masu amfani da iphone apple podcast Uh, akwai Google Podcast duk da Google Podcast yanzu sun canza tsari sun goge wannan manhajan ta sun daina amfani da ita sun koma uh, YouTube Music. To wannan idan ka shiga shi ma duk za ka samu wannan shirye-shiryenmu na sauraren sauti. haka abubuwan suke gudana har idan muka zo muka duba yanayin yadda ma ake shirya shirin da yanayin yadda ake zaben baki shi ma za a ga cewa abu ne wanda mukan so ko da wani lokaci musamman ma ana cewa in kana son shiri ya yi kyau ya zamanto eh, ka shirya shi kafin ka gabatar da shi bi ma'ana ka san maudu'in da za batun da ka tattauna maudu'in da ka tattauna ka san bakon da za ka tattauna da shi ka zaɓo shi zamanto ya dace da wannan maudu'in yana da ilimin ko yana da ƙwarewar da yana da ƙwarewa akan wannan maudu'i sau shi ne idan ka gayyato shi ka fara hira da shi shi ne zai baka abin da kake bukata kuma shi zai sa hiran ya zamanto idan ana yin ta sai ga cewa eh, abubuwan da yake bawa shi karan kan shi baƙon da mai gabatarwan da mai sauraro da mai kallo bai san cewa an ci wannan lokaci ba saboda yana da abubuwa sannan kuma yanayin da ake tafiya da tattaunawar ɗin sai gacca tana jan hankali eh, so dai akwai wansu da suka yi taliki a shafin youtube da suke cewa eh, wani lokaci ina katse bako musamman ma idan eh, abun da muke tattauna kamar ba da tarihi ne kuma a uslubin da muka ɗauko a tsarin da muka ɗauko tarihin ba ana yin shi bane daga A to Z shi shikenan an gama a'a duk idan aka kawo wata gaba a cikin tarihin da yake faɗa to za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun tsayar da shi saboda mu fito da darussa da kuma abubuwan da matasa ko kuma in ce masu kallo ya kamata su amfana da shi a daidai wannan lokaci saboda kar mu wuce hakan. saboda ai shi shi tarihi ba wai ana karanta shi ba ne saboda a karanta ah, a ce ai mutanen da suka gabata sun yi abu kaza a ana karanta shi ne saboda kai ka amfana da shi ka sanya za ka amfani rayuwanka nan gaba abin da yake daidai ka tsallake shi abin da yake daidai ka yi amfani da shi ko ka yi eh, fiye da shi kusan shi ne manufar to shi yasa wani lokaci ba shakka wani lokaci za ga cewa an ɗauko labari an kai wata gaba da ya kamata a ce a tsaya a ɗan tattauna ta a fito da abubuwa sai ga cewa wannan ya ka za ka kuma an ja a ciki wani lokaci dawowa a kan labarin ma sai ta ɗan yi wuya amma mafi yawan lokaci akan yi ƙoƙari a dawo a ɗora a ci gaba sannan kuma an sake samun wani wuri a tsaya da haka so mafi yawan lokaci uh, ba na ƙoƙarin tsaida baƙo a kan labarin da yake wa bayarwa saboda eh, ba ba wata manufa akan wannan tambayar musamman ma a cikin shirin da muke da eh, ya excellency sardaunan kano malam ibrahim shekarau tsohon gwamnan eh, jihar kano wanda ba shakka kusan shirin shi ma ya kai kusan awa uku da muke da shi da ɗan ɗoriya ma da lokacin ina tunawa shi mai kula da ɓangaren Eh, yada labaran shi yake ce za a yi a riƙe gwamna tsohon gwamna babban mutum haka awa uku ana hira da shi muka ce to haka dai tsarin shirin yake to su ma bayan an sake shirin gaskiya kuma sun yi murna sun ji daɗi a yadda tattaunawa ɗin ta kasance don gaskiya shi ma ya excellency bai nuna mana wata damuwa ba duk da ina kyautata zaton a ran da aka yi shirin na ina ranar litinin ne ko alhamis litinin ko alhamis ya excellency yana azumi a lokacin kuma a haka ya daure aka yi wannan shiri ba tare da ya nuna wata gajiya ba so a haka muke ƙoƙarin mu ga cewa duk shirin da za mu yi bakon da za mu gayyato mu gayyato wanda yake da ilimin wanda yake da ilimi akan abun sannan kuma wanda yake da sani da ƙwarewa akan abu? so za ga wani lokacin ma wajen neman baƙin shi ma karan kan shi abun wahala ne wani za ka sa wani musamman ma ku masu kallo kukan ce a gayyato mana bako kaza to mukan yi ƙoƙari mu nemi wannan bakon saboda mu gayyato shi mu tattauna da shi akan abin da ya shafi rayuwanku a wani lokaci akan samu amma wani lokaci kuma za ga ba a samu dole sai mu ɗauki wani mataki na daban kuma mu samu makofinsa wanda ko da bai ke shi ba amma za mu samu abin da muke bukata So za ga abun ne yana da matuƙar wahala sosai, shi yasa eh, su masu kallo mafi yawan lokaci abun da aka sa musu shi suke gani ba san irin wahalan da aka sha ba, don na san akwai wanda suka san irin wahalan da ake sha musamman akan abun da ya shafi eh, aikin media. Yanzu alal misali, akwai bakin da masalamin muna a nan Kano, stadium a nan Kano yake. To muna ganin idan muka ce muka tsaya muka ce za mu gayyato baƙin daga wajen jihar Kano, za ka iya samun ɗaya biyu, sai muka ce to me yasa ba za mu je wannan jihar ba. Idan ka je wannan jihar, a mafi ƙaranci, mafi ƙaranci a yi da baƙo guda biyar. Kaga zuwanka a can ɗin ka same su ya kama ka sauƙin samun manyan baƙin, ka je Sokoto masalan. ka samu prof mni babban malami a faɗin najeriya a faɗin afirka a duniya wanda ake ji da shi ka kashi a cikin shiri ka ka irinsu dr jabir sani mai hula ka ka irinsu ah, Malam Ibrahim Khalil shugaban majalisar malamai ta jihar Kano gaba ɗaya, tsohon ɗan takara na gwamna a jihar Kano, su Malam Ibrahim Daurawa shugaban hukumar Hisba gaba ɗaya ta jihar Kano, wanda duk duniyar Hausa ta san Malam Aminu Daurawa. Da dai sauransu manyan baƙin wanda za a ga cewa tabbas duk wanda ya yanayin yadda ake gabatar da shi da yanayin fuskokin da suke fitowa ya tabbata da cewa lallai tanadi da ake da kuma ƙoƙarin inganta wannan shiri ba ɗai yake da sauran shirye-shirye ba. kuma abubuwan da ake tattaunawa ana tattauna ne abubuwan da ba kasafai za ka iya jin su ba a sauran eh, kafofin yada labarai wanda su bakin suka tattauna to shi yasa wani lokaci za ga wani yana cewa yana yi Malam ibrahim shekarau tambaya kamar wanda aka kai shi a police station masalan ana tambaye shi me yasa kai kaza kaza kaza sauransu Ƙwarai ku akwai wannan ɓangare. musamman idan aka ce wannan mutumin ya jagoranci mutane yana da wani ɓangare na jagoranci a cikin mutane kuma akwai abubuwan da ya kamata a ce ma jama'a. To, eh, irin wannan dole idan ka zo za ka tambaya saboda su mutane suna da tamboyi da yawa a kansu game da wannan bawan Allah. To, kai a matsayinka na wakilinsu, dole duk tunanin da kake gani ko kake ji na mai kallo zai iya tambayar shi wannan bakon kai za ka yi ƙoƙari kai masa ba wai a matsayinka na kai mai tattauna da shi a a matsayinka na jagora a a matsayinka na wakilin masu kallo da kuma sauraro don a lokacin da za a ce ka buɗe layi ya zamanto za ka iya eh, magana da ko in ce masu sauraro da kallo za su iya turo amma to lokacin ba dama saboda na ɗan shirin ake yi sannan baka ba da daman turo da tamboyi ba kafin a naɗi shirin ka ke yanzu kai ne wakilin su dole duk abubuwan da kake gani da kake ji kuma akan wannan bawan Allah to dole ya kamata a ce haɗuwan nan da kai da shi kai masa wannan tamboyi saboda ya ba da ansa su ma masu sauraro eh, su eh, su gamsu da amsar su ji amsar da zai bayar za su iya gamsuwa kuma ba za su iya gamsuwa wannan yanzu ta rage tasu shi wakilin nasu ya yi tambaya shi ma bakon ya ba da ansa da haka to a haka ake gudanar da shirin eh, musamman wani lokaci za ga idan malamai ne shi ko za ga cewa hiran tana da bambanci da su tana da bambanci eh, tattaunawa da malamai to su malamai su ma sun kai wani mataki wanda a jagorancin da suke na ɓangaren addini na al'umma to mutane da yawa ba san irin gwagwarmaya da irin wahalhalun da aka sha ba har aka wannan mataki ta wace hanya aka bi wace gwagwarmaya aka sha wani irin abubuwa aka haɗu da su har aka iso wannan matsayi to kusan shi ne eh, abubuwan da muke muka maida ma hankali musamman a ɓangaren malamai musamman ma idan ya zamanto ba wani eh, maudu'i za ka sa malami ba don mafi yawansu idan na haɗu da su nake cato, to malam bamu da wani maudu'i gaskiya tare da kai amma za mu tattauna akan abun da suka shafi rayuwanka za mu ringa tsaya a duk wata gaba idan muka zo muka ga cewa tana da muhimmanci za mu tsaya sai kuma tambayoyi da mutane suke da akan ka da wani lokaci za ka yi hira ta sani shi mutumin shi waye sannan akwai wani uslubi na hira wanda za ka ringa karɓan ilimi a wajen mutum abu kaza menene shi a shi ne kaza kaza wane wane ne shi a ni ne kaza kaza kai waye ni ne kaza kaza to wannan shi ne za ka iya hira da ta shafi shi karan eh, shi mutum karan kan shi sannan ka yi hira wanda shi ba wai mutumin kake harab a ilimin da yake da shi shi kake son ka ji daga gare shi sannan za ka yi wani usulubi na hira shi ko na uku da suke cewa shine ka ji ra'ayinsa a kan abubuwan da suke wakana a cikin al'umma so da za ga hirar da irin su malam daura su malam ibrahim khalil su da sauransu za ga mafi yawansu akan irin wannan uslubi aka hira da su sannan akwai wanda su ko za ka sa maudu'i ya zo ku tattauna wannan maudu'i daga farko har ƙarshe ya baka bayanan da yake da shi da kuma eh, ilimin da yake da shi akan wannan maudu'i so za ga haka hiran take kasancewa Hira ko? Ko Malam Usman? Eh? <laughs> Wani yake ce min eh, akwai shirin da muke da Malam Malam eh, Abdulmutallib a kan noma. Yana ɗaya daga cikin shirin da ya ji hankali sosai musamman matasa. Saboda masha Allah matasa ana son a ji alalat, <laughs> in ji Malam. To wani yana cewa eh, magawata hira ta yi kyau, amma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 Eh, bako da mai gabatarwa in ya zamanto shekarunsu kusan ɗai ne, to za a ga cewa akwai ɗan raha a cikin hiran. Duk da wani lokaci e za a ga tana ɗan za ta zo ta ɗan yawa kaɗan amma za a ga akwai ɗan raha saboda a sauƙaƙa mutane ya zamanto eh, ba su ji ƙosawa a cikin hiran ba. To shi ya wani lokaci ma karan kanshi idan ka samu baƙo mai raha to shi ma sai ga cewa hiran eh, tana ɗan sako abin da ya shafi ɗan eh, raha ɗan kawo ɗan labari na ban dariya da sauransu har ruwan suka sha aka ce a ah, malam magawa a ah, malam magawa wata mai hira mai dariya a cikin shirin to kusan wannan su ne abu "Hamma ina tuna lokacin kamar kaga malam malam Jabir Sani mai hula Dr. Jabir Sani mai hula da musamman malam Abdulmuttalib wanda muka a kan noma sai kuma malam ali rabiu ali shi ko wanda muka tattauna a kan fina-finan kannywood to za ka ga cewa eh, saboda ana ɗan eh, shekarun suna kusa da juna to sai ga cewa ana ƙoƙarin a ɗan sassauko da abubuwan da za su ɗan ƙara ma abun karsashi sannan kuma mutane ba za su ji ƙosa ba To idan ka koma sauran bakin ka ga yadda hiran ta kasance tare da su za ga cewa akwai bambanci sauran bakin saboda akwai bambancin shekaru sosai a tsakani. Da haka kowane bako yana da nashi eh, eh, matsayi, yana da nashi yanayin tattaunawa, kuma a hakan muke sa ran idan muka kawo za mu canza eh, tsarin yadda ake gabatar da shirye-shirye da haka mukan mukan muna kokarin ma shirin ya zamanto kamar ka haɗu da malami ne a hanya kana hira da shi kamar wani malami da nake kokarin yi mishi sharhi akan yanayin yadda zai shirya za ta kasance yake ci a'a. kana son tattaunawar ɗin ta kasance kamar ka haɗu da ni ne a hanya ko a wani wuri haka mun zauna muna taɗi. Nice, ƙwarai kuwa malam haka nake so. to shi yasa za ku so da yawa hiran tana tafiya haka haka haka haka ba wani irin eh, ta yi ƙasa can ka ji cewa ka ƙosa ko kana jin bacci mafi yawan malaman ma ko da a ce an samu matsalan wasu abubuwa da suka ɗan ko a ce cajin bati ya ɗauke da sauransu sai ga still suna nan zaune suna jiran a gyara a ci gaba saboda su ma suna jin hiran sannan kuma ya sha bamban da ne yadda ake tattaunawa akan Eh, sauran shirye-shirye da suka saba da su. To kusan su ne abubuwan da muke mai da ma hankali a cikin wannan tattauna ya zamanto ta bambanta. Za ga abubuwa ne gaskiya eh, yanayin yadda ake shirin da yanayin yadda ake ɗoka da yanayin yadda ake shiryawa kamar yadda kuka sani. Za ga wani lokaci za a ganni ni da baƙo mu biyu amma kuma wanda suke bayan fagen sojojin ɓoye kenan su ma suna da yawa. Eh, abu ne wanda gaskiya ana ana ana ɗaukar lokaci kafin ma iso da mai kallo musamman idan aka ce shiri ne za a yi wanda ya kai kusan awa wanda ya fi awa biyu awa uku awa hudu to kaga zaman da za a yi shi ma kan shi abu ne mai mai mai tsawo sosai wanda wani lokaci akan fita a yi hutu a sake dawowa kuma a ɗora daga inda aka tsaya. Wani lokacin ma an shirye-shiryen ma musamman idan ka samu wani bako wanda shi ya faɗo ma haka kawai ya zo kuma yana da ƙima kuma yana da daraja yana da abun da ya kamata a ce mutane sun ji daga gare shi. To ko da da dare ne yana tuna shirin da muke da Malam Ahmad Musa akan mutum da aljani. Wannan shirin duk wanda ya ji maudu'in batun shirin maudu'in mutum da aljani sannan kuma an yi shi kusan daga karfe goma sha ɗaya aka fara rekodin ɗin shi na dare ba mu isa gidajen mu sai wajen karfe ɗai da wani abu biyu saura so irin yadda ake ta ƙoƙari kenan a ga cewa an kawo ma masu kallo da sauraro abubuwan da suke bukata da kuma bakin da ya kamata a ce a gayyato musu. Kaga yanzu idan aka zo aka naɗa, to daga cikin kuma aiki wanda zai biyo ba shi ne editing ɗin wannan shi. Ina ganin eh, daga cikin wahalhalun da muka haɗu da su za ga Eh, don ma kafin ma a fara fitowa fa sai da aka yi ta yi aka yi ta yi aka yi ta ina mun yi kusan episode biyu zuwa uku wanda muka yi na gwaji ne mu ga cewa ya kamata a ce shirin ya fito kafin a fara fitowa ma kafin ku fara gani to aka zo aka naɗa akwai edit wani lokaci za a ɗauki shiri fa a zo a samu matsalan sauti bari ma in duba na'urar sautin tana tana ɗauka kar a je a yi <laughs> kar a je a samu matsala tana naɗa alhamdulillah za a zo a ɗauka kai awa uku awa hudu ka zo ka samu sauti ya samu matsala ko kuma ka zo ka samu hoton ya samu matsala dole ka haƙura da shi ka sake wani eh, ka sake wata ɗan sabuwa ina tuna akwai baƙon da muka yi wani shiri da shi mai mahimmanci sosai wanda insha Allah kuma har yanzu muna nan muna bibiyan saboda mu sake mu zo kamar malam Mustapha Ingausa wanda muka yi da shi akan eh, ya kamata a ce matasa sun dogara da kansu abubuwan da ya kamata su yi ina mun yi awa hudu da shi shi ne farkon bakon da muka kasa gama tattaunawa da shi a awa hudu sai da muka sake sa wani kashin da shi daban mun kai so biyu da shi da muka yi na farko muka yi na biyu na farkon awa hudu muka zo muka rasa hoto na kamera ɗaya gaba ɗaya babu shi sai da muka zo muka sake yinsa shi ma muka yi awa hudu sannan akwai wani bako da muke da shi akan wani batu mai muhimmanci shi ma wanda kusan shi ne eh, karan farko wanda ya yi magana akan wannan abun wani malami shi ma aka zo aka samu matsalan sauti ya ɗoke ba a samu sauti ba shi ma ba mu iya sashi ba saboda kana da hoto kana da sauti wannan abubuwan guda biyu duk a cikin aikin abin da ya shafi jarida in kana da matsala a kansu to saƙon da kake son ka isar ma masu sauraro da kallo ba zai isa ba so dole ka tabbata sauti da hoto ya yi kyau sannan kuma abin da za a tattauna ya zamanto ya shafi al'umma za ka zo editin ka yi editin ɗin awa biyu awa uku shi ma ka zo ka ce za ka yi ka zo ka exporting din shi kawai sai ka same shi a ya lalace ya yi dame dole sai ka sake koma sannan ka zo za ka exporting din shi ma sai ya ɗauke ka awanni kana jira kafin ya gama to kusan irin wahalhalun da ake sha kenan a cikin wannan shiri na rumfar Africa podcast wanda kuma alhamdulillahi eh, shi dukkan abun da musamman a ɓangaren media in dai kan wahala a kan shi to bi iznillahi ta'ala zai baka sakamako mai kyau ko mutane za su ji daɗin kallon shi. yawwa daga cikin abubuwan da ake bukata ga masu kallo mu daga cikin abun da yake ƙara faranta mana rai akwai da yawa wanda suke kallo su kalla su wuce ba su yi ta'aliki ba amma na tabbata kuma za su amfana da shi ko kuma ba su yi su subscribe a tashan mu ta eh, youtube ko a sauraron manhajojin sauraron sauti duk muna bukata saboda shi duk lokacin da aka ce mutane da yawa sun yi sun shigo an zama family to za ga amfanin yana, yana kai ga yawan mutane mafi yawan mutane to shi yasa muke su muke ca duk lokacin da mai kallo ya zo ya kalla a YouTube ya danna muna su subscribe sannan ya danna karaura ita wannan karaura ita ce za ta baka daman kasancewa memba wanda za a ringa sanar da kai cewa sabon shiri ya sauka na rumfar Africa podcast. To wani lokaci idan ka duba masu kallon da ƙasashen da suke da biranen da suke za ga sai a ce maka kashi Eh, saba'in da biyar wanda suka kalle ka ba sa ba membobi ba ne a cikin tasharka kawai kashi eh, ƙasa da haka su ne suke membobi to wannan kashi saba'in da ka zaɗin ka in kana da saba'in kana talatin naka to wannan saba'in me yasa idan su kalla ba za su danna muna abin nan subscribe ba sannan kuma a danna ƙaraurawa sannan idan abun ya burge ka danna kana so saboda wannan zai ƙara abun eh, babban manufa a wannan shine saboda abun ya ƙara yaduwa a cikin al'umma don idan ya zamanto ka zamanto sila kika zamanto sila dalilin wannan alkhairin ya kai ga wani mutum biyu uku hudu biyar shidda bakwai har ila masha Allah ka kai ma kana da lada a cikin wannan al'amari gaba daya sannan duk lokacin da kalla abin da kake ka ji aka tattauna batun da ya fi hankalin hankalinka sannan kana da wani ra'ayi wanda kake ganin cagayen da ya kamata to muna son a rubuta sau muna bibiyan duk abubuwan da kuke rubuta wani lokaci wasu abubuwan ma muna ɗaukan su to muna son a yi taliki a ce wuri kaza da aka ce kaza kaza kaza ko kuma a ce an ko kuma a ce kaza muna buƙatan wannan taliki sosai daga cikin abubuwan da muke so su masu kallo su yi kenan in ka ga cewa za ka iya ɗoka ka yaɗa shirin shi ma ba damuwa za ka iya ɗoka ka yanki da wani abu daga ciki ka sa a ka shi ma ba damuwa ba ne daga cikin abun da ma yake faranta min rai shine akwai wani wanda yake magana yake ta shi yana nan yana kallon shirin nan gaba ɗaya sannan kuma yana ƙoƙarin rubuta dukkan shirye-shiryen da aka yi a fitar da shi a littafi. To kaga irin wannan abu ne na farin ciki sosai wanda kai kana ganin kamar eh, abun bai kai inda kake so ba amma kuma wa'ansu suna nan suna amfana da shi fiye da yadda ba ka zato. Ina tuna wani da na haɗu da shi shi ma yake cewa duk sati idan aka saki episode sai mahaifin shi ya ce da Allah sai ya ji ya ce je sauke masa saboda ya kalla to wani lokaci daga cikin abunda da mutane suke kuka da shi data data data awa biyu awa uku awa hudu ya za a yi in saurare shi awa kan inda ya zama to mun za mu kalli drama mai awa ɗaya mai awa ɗaya da rabi a cikin ƙanƙanin lokaci so dubu ɗari da kaza to me zai hana mu kalli wannan shirin in ka cewa ba za ka iya kallon shi a kan intanet kai tsaye ba ka sa a sauke maka shi za ka iya zuwa wajen inda lodi da su suna amfani da intanet masalan ka ce musu kana bukatan shiri kaza da Allah na rumfar Africa podcast a YouTube a sauke maka a maka a wayanka duk lokacin da ka ga dama ka kalla za ka iya ko kuma idan zamanto ba za ka kalla a YouTube ga sauti za ka iya sauraron sauti kana da Spotify wanda kusan shi ne mafi shahara a manhajojin sauraron sauti kana da apple podcast ga masu iphone ga masu android kana da youtube music in ka shiga za ka iya sauraro akwai su castbox ko kuma ka shiga google ka rubuta rumfar afirka podcast ko kuma ka rubuta edi plus house za ka ga cewa ya zo maka da bayanai da yawa wanda sai wanda ka zaɓa daga ciki wanda za ka iya saurara kalla. So da haka muna buƙatan ga masu abin da muke buƙata a gare ku kenan. Sannan ina fatan wani lokaci masu ta'aliki za ka ga wani idan zai yi maka ta'aliki sai ya yi ƙoƙarin ya ɗan ɗan ya ne za a ce ya ɗan eh, nuna cewa ka gaza a wani wurin. Yani za ka ɗan ga kamar akwai wani Eh, abu na ɗan cin mutunci haka kafin ya faɗi ra'ayinsa a kai. Duk abin da ake faɗa. Mafi yawa ba wai lalle ya zamanto abin da aka faɗan ya yi daidai da ra'ayinka ba. Amma in bai daidai da ra'ayinka ba kana da daman da za ka rubuta ra'ayinka. An tattauna batu kaza, an ce kaza kaza kaza. mai gabatarwa ya ce kaza kaza kaza kaza a lokacin da yake kaza ya abin da yake ganin cewa hakan ba daidai ba ne ni ina ganin ga abin da ya kamata yi ba tare da ka ci mutunci ko cin zarafinsa to wannan shine daidai ko kuma bakon shirin agayyato ya faɗi kaza bai kamata a ce ni abin da nake gani shine kaza musamman ma idan aka tattauna akan batun da ya shafi siyasa mun tattauna batu na lokacin da aka yi juyin mulki a Niger takaddama da ta kai tsakanin Niger da kungiyar ECOWAS lokacin abun ya yi zafi sosai kuma mutane suna da ra'ayi daban-daban to mu lokacin da muka, ce to ya kamata a ce a gayyato wanda yake eh, fashin baki akan al'amuran yau da kullum saboda mu san ina aka dosa to mafi da yawa daga cikin masu musamman ma bangaren Nijar duk idan aka zo aka ce ba wai za a kai ma 'yan Nijar hari ba ba wai kaza ba kawai sai ka ji an sako a ashar kaza kaza Duk lokacin da aka saki wani shiri masala ko wani ɓangare nashi a Facebook ko kuma a TikTok, idan ka ji akwai abun da ake sa saboda a ja hankalin mutane su koma asalin shirin su saurara. To idan ka je ka ji za ka ga cewa maganan da ake yi, kai a naka tunanin ba haka ba ne. Sannan a naka talin kai duk lokacin kamar da na faɗa da dai za ka zo ka yi tali a kan saɓanin ra'ayi da aka yi. ba matsala. ba komai ka rubuta ra'ayinka da kan kai yadda kake kallon abu mu ma karan kanmu za mu iya ɗauka mu yi amfani da shi a inda ya dace so haka ya kamata a ce zamanto akwai eh, eh, a cikin muna da karɓan jin ra'ayin wani sannan mu ma za mu iya faɗin ra'ayinmu ba tare da eh, cin mutunci ba da sauransu. Uh, masu masu eh, masu wanda suke da shafuka a tiktok a youtube a yana ne da sauransu idan aka gayyato baƙo wanda kai kake ganin kana da ya faɗi abun da ya kamata kai ma ka sashi a shafinka ba matsala amma mu abun da muke cewa ka ba mu mu ka ce ai wannan shirin ka ɗauko shi ne daga ad plus hausa ko kuma shirin da aka gayyaci malam a cikin shirin rumfar Africa podcast wanda AD Plus take shiryawa ko Africa TV. Ka sa logonmu? Kai ko ka sa naka? Ba mu da matsala, amma za ga wasu subhanallah hoton da komai gogewa suke sai su ɗauko sautin kawai. su ɗauko logon su da logon malamin kawai su sa su sake shi. Kaga wannan muda a ce ba nan da muna aiki ba ne za a ci aiki na da'awa da sauransu muna son al'umma ta amfana kaga za ka iya kai karar mutum ka ce ya yi maka satar fasaha saboda mm, haƙƙin mallaka ne amma muka ce ba damuwa duk lokacin da za ka ɗauka ka sa logo kawai ka sa logon mu tambarin mu kawai shi kenan ko ka sa na rumfar afirka ko kuma ka sa na ad plus house ko ka sa afirka tv shi kenan ya wadatar da mu amma za ga eh, da yawa suna irin wannan abuwa wanda muke ganin irin wahalan da aka sha baka san nawa aka kashe ba baka san irin gwagwarmayar da aka sha ba kafin wannan kai ku musamman ma mafi yawa suna amfani da wannan ne saboda su samu masu kallo sannan kuma su samu kuɗi bayan haka kaga idan za ka nemi kuɗi akan haƙƙin wani kaga akwai matsala akwai matsala Tun da shi ma kai abin da ba za ka iya cire kuɗi ka kashe ka yi shi ba shi ya yi ya wahala ya yi ya kamata ma idan za ka yi ka nemi izini sawanin mun ga kuna kaza kaza Don Allah muna son a bamu izini mu ringa ɗoka ma muna sa a shafi. ba mu da matsala ka ɗauke shi yanda yake ka sa shi ba tare da wani tasarrufi a ciki ba ko kuma in ka yi tasarrufi a ciki ka samu na alaman mu shikenan in an yi haka kaga mun yi musharaka a cikin yada alkhairi a cikin al'umma so wannan kusan shine abin da muke bukata a wajen masu eh, ɗaukan shirye-shiryenmu suna sa a shafukansu ko a youtube ko a tiktok ko ma a ina ne in ka ɗauka yadda yake fabiha wa ni'mat in kana ganin kana son yi tasarrufi a ciki to don allah a sa muna alamun mu a sa muna tambarin mu daga ad plus hausa ko kuma Shirin Afirka podcast. Muna matuƙar maraba da shawarwarinku da kuma eh, ta'alikinku akan dukkan abin da muke gabatarwa. Don so da yawa gaskiya yanzu haka akwai sunayen baƙi da yawa wanda ku wanda kuka ba da shawara cewa a gayyato suna na akan eh, insha Allah akan layi wanda kun bi iznillahi ta'ala za mu iyakacin ƙoƙarinmu mu ga cewa duk bakon da aka ce a gayyato shi za mu ƙoƙari mu gayyace shi sannan kuma za mu yi ƙoƙari ya amsa tambayoyinku bi idnillahi ta'ala duk kuskuren da kuka gani kuka abin da bai dace ba abin da ya kamata a gyara muna mara ba, da duk abin da za ku faɗa ba mu da damuwa insha Allah batutuwa wanda kuke ganin ya ya kamata a tattauna a kansu malamai kuma bi idnillahi ta'ala Eh, za mu yi ƙoƙari musamman a ƙasashen nan namu na hausa najeriya niger su ghana su kamar za mu yi ƙoƙari duk mu ringa gayyato baki a cikin wannan ƙasashen saboda fa'idan ta yaɗu a cikin wannan al'umma mai albarka ta hausa da waɗanda suke magana da harshen hausa don subhanallah ina cikin shirin na malam daurawa ne na ga wasu ta rubuta tana a ita ba musulma ba amma ta saurari shirin tana buƙatar lambar malam saboda tana son ta yi masa waɗansu tamboyi daban so ka gani haka muna isar da gaisuwa zuwa ga ita hukumar tashar Afirka TV3 wadda ta fito da wannan sabon tsari saboda ta tafi da zamani. Kamar yadda muka san asalin podcast in ma da suna ce eh, kamfanin Apple shine ya kirkiro da shi ana ke mishi iPod. wani ɗan ƙaramin na'ura ce wanda za ka sa ka ringa jin ɗan music haka da sauransu da aka ga abun yana ga ci gaba sai aka ce to me yasa ba za a ringa yin tun da an lura ɗaliban ilimi suna amfani da shi aka ce to a ringa yin lakcoci ana sawa a ciki sannan kana da kalmar broadcast sai sai aka cire prod din aka bar eh, cast sai aka ɗauko daga waccan kalmar ipad din aka cire i sai aka sa aka sa shi ipod daga ipod da kalimar ipod sai aka cire i din aka ɗauki pod waccan kalmar sai aka aka ɗauki rabi na ƙarshen cast ɗin sai aka ce podcast to abun da ya ya ci gaba sosai shine aka fara da sauti ne kawai har aka ɗan fara sa bidiyo saboda masu kallo a masu sauraro a youtube kaɗan ga hoto dai haka dai amma asalinsa sauti ne to sai akan yada a kafafen a intanet da kafafen sada zumunta saboda mutane su ringa sauraro a duk lokacin da mutum yake bukata da kuma lokacin da yake so kusan shi ne shi bambancin a tv akwai lokaci na musamman da za a sa shi in ya kare shi ke in an mamanta so ɗai za a iya sa biyu shi kenan ba za a sake sa ba to a intanet shi an sa shi kenan yana nan ko da wani lokaci in ka ga dama za ka iya kallo ka saurara da haka muna gode ma wannan tasha mai albarka a ƙarƙashin jagorancin eh, sumal habib tijani dr habib tijani wanda yake matsayin shugaban wannan tasha a nan eh, najeriya da kuma sauran jagororin can babban cibiyar da take riyad wanda muke gode musu akan kokarin da suka yi na kawo wannan tsari saboda eh, mutane su amfana sannan mu ko muna godiya da Allah ya zaɓe mu muka zamanto ɗaya daga cikin wanda mutane za su gani da suke gabatarwa da haka ku saboda ci gaban wannan shiri da inganta shi muna maraba da shi a koda wani lokaci wanda suke ɗaukan shirin da wanda suke editing da wanda suke komai da komai su ma duk muna gode musu akan ƙoƙarin da suke yi sai kuma baƙi musamman ma baƙi don gaskiya shi wannan shiri ƙarfinsa da tasirinsa shine baƙon da za ka gayyato baƙin da suke shigowa a ciki saboda dama kusan iliminsu da tunaninsu da ƙwarewansu ita ce ake amfani da ita don idan ka ka baƙo ba ilimi ba ƙwarewa ga ba inda shirin zai je ba zai kai ina ba don haka su ne kusan eh, ƙashin bayan wannan shiri saboda damar da suke ba mu lokacinsu da kuma eh, ilimin da suke barwa da ƙwarewansu da suke barwa a cikinsu na rayuwa da suka yi shi yasa mutane suke so shirin ya ci gaba kuma eh, a ci gaba da gayyato su saboda mutane su amfana da haka muna mika musu godiya ta musamman a lokacin da suke da bamu muke gabatar da wannan shiri tare da su kuma bi ta'ala za mu kokari eh, manyan malamai 'yan siyasa da wanda suke jagororin al'umma da wanda suke da rike da madafu iko wanda ya kamata a ce su suke da ruwa suke da tsaki wajen tafiyar da al'amuran ƙasashe duk za mu yi ƙoƙari mu ga mun gayyato su a cikin wannan shiri da iznillahi ta'ala. Naku Sani Musa Magawata da yake jagorantar wannan shiri yake gode muku da dukkan shawarwarin da kuke bani saboda inganta wannan aiki ina godewa insha Allah abubuwan da kuke ganin cewa ba su dace ba na baƙo yana magana a katse shi a inda kuke ganin bai dace ba insha Allahu za a yi ƙoƙari a kiyaye wannan don ba shakka gaskiya ta'aliƙin da 'yan uwa suke ya ƙara min inganta aikin ya ƙara min kiyaye abubuwa da dama wanda a da wani lokaci mutum duk wanda ya ce maka shi ya cika ya tumbatse ta wannan jahili ne in ji malamai amma wanda shi har yanzu yana ganin cewa bai kai ba to shi ne za ga cewa ko da wani lokaci ilimin shi yana karuwa ilimin shi yana karuwa min almahadi ila lahadi haka ilimi yake kamar ƙasa yake kamar ƙasa yake ba za ka taɓa iya kwashe shi ba haka yake ilimi to shi yasa wani lokaci idan ka zo kana ce ai wani kaza kaza bai ai shi dama bai taɓa zuwa ya ce maka ai shi ya ƙware ba bai taɓa zuwa ce maka ya ƙware ya ya ƙure a daka ba abadan to don haka duk wannan abubuwa da kuke rubuta kuke ta'aliki a kansu baya ƙara mana komai face illa ƙara inganta aiki kuma muna farin ciki ni duk lokacin da na saki shiri a youtube na ga eh, a wurin kwamen zero ba na jin daɗi amma lokacin ne iske an yi kwamen wajen Eh, ɗari kaza da miye da sauransu na kan ji daɗi kuma na kan bibiya in ga abin da aka rubuta sannan abin da nake son faɗakar da masu kallo da kuma sauraro akwai eh, lokacin da muke ce za mu saki lamba ta malam abdulmut eh hakikanin an saka ta a wurin da ake rubuta bayanan shirin da kuma bakon anan aka sa lamba to mafi yawan mutane idan suka zo ba sa danna wannan kalmar tamor ɗin. idan ka danna ta duk bayanan za su fito maka don ba za mu iya sa lamba a cikin eh, title in shirin ba to sai aka sa ta a can na ga da yawa daga cikin masu rubuta taliki suna tambayar lamba lamba to an dan bibbi su dai haka na an yi ta ba su eh, lambar ana tuttura musu da haka ina fatan duk wanda ya kalla wannan dan bayanin zai iya komawa a wurin musamman a kashin da muka yi na biyu da malamin mutalli a nan muka samu. Eh, ina ganin za mu iya koma insha Allah shi ma na farkon mu iya mai da shi ina gode muku na kusani Musa magato ke ta kusance lafiya sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu a sauran shirshe muna nan da manyan baki da kun batutuwa masu jan hankali sosai kwarai kuwa wani lokaci za ga tattaunawa kamar ka je police station me yasa kai kaza me yasa kaza wani lokaci takan zo da a wannan yanayi wani lokaci kuma ba a wannan yanayi ba don ka kawo mutum wanda ana da cece kuce a kan shi kaga ai ba za ka bar shi haka ba <laughs> shi yasa lokaci mutane za su ga kamar eh, yanayin tattauna eh, tambayoyin suna tsauri sosai kwarai kuwa don shi aikin jarida kusan aikin shi kenan ana cewa mai gabatarwa shi ne mai gida a cikin studio ba shakka kana gayyato manyan baƙi to duk lokacin da aka ce za ka ji nauyin baƙo a cikin shirin da kake ba za ka iya taɓuka komai ba a gaban shi abin da shi mai kallo ya so ya ji ba zai ji ba saboda ba za ka iya tambaya shi kana jin nauyinsa ba za ka ji nauyin shi ba amma kana girmama shi kana kimanta shi kana bashi shi darajarsa ta matsayinsa da iliminsa da komai za ka yi hiranka za ka tattaunawarka tare da shi a cikin ladabi da kuma girmamawa amma kuma za ka yi masa tambayoyin da suka dace saboda ya faɗi abin da ya dace daga cikin shirye-shiryen da suka fi jan hankali ina so in rufe amma kuma <laughs> masha Allah tabarakallah kai na kai minti talatin malam malam mustafa ne haka ne mun yi shiri da da kai da kai da Mustapha ko to haka yan wa eh, mutane suke shaba masha Allah matasa ga sunan yan ƙasa da shekara talatin wanda ba su kai arba'in ba mu ne dai ma muka dan dan <laughs> muka haura haka amma duk wanda suke nan ƙasa da talatin masha Allah ƙasa da arba'in ana nan ana ta gwagwarmaya kuma abubuwan da suke za a sha mamaki idan aka zo aka ga ai ga dan adadin da suke nan sannan kuma abin da ake gabatarwa muna godiya musamman ma daga cikin shirin da ya ja hankalin mutane kwarai daga malam ibrahim khalil da malam daurawa da sauran su ne kusan abin ya ƙara jan hankali mutane suka fara sanin eh, shi eh, wannan kafanta ad plus hausa aka fara bibiyanta muna gode musu dukkansu gaba ɗaya da wanda mu samu kuɗa ba eh, ina ganin in zan iya tuna akwai malam malam eh, abubakar muhtar yiwala wanda kun san ne na farko sai malam yusuf kasar ghana sai malam habibu tijani tahir shugaban afirka tv 3 sai malam eh, dr sagagi wanda muka yi akan fushi sai malam dr bunkau wanda wani ya gani a kaduna yake cewa maga wata ina ka ina daga nan ne muka je Nijar muka yi da manyan baki akwai su Sheikh Shu'aib shugaban izala na can shugaban alkitabu wasu na wanda muna roƙo Allah ta'ala subhanahu wataala ya gafarta mishi ya rasu Allah ji kanshi Allah ya sa aljanna ce makomarsa an yi da malam Shu'aibu dan jarida da malam eh, Mamman eh, wadata shi ma dan jarida ne sannan mun yi da malam eh, salisu garba difa babban malami a jihar difa sannan mun yi da malam abdulrahman muhammad sadis babban malami ne shi ma a yamai yana limancin masallacin amir sultan wanda yake nan eh, babban birnin yamai sannan muka dawo najeriya kuma muka da prof munir kamba da uh, su malam dukawa da malam abdulkadir dr abdulkadir dr dukawa uh, da waye ganda su malam ibrahim khalil su malam eh, malam aminu ibrahim daurawa su dr jabir sani mai hula da kuma prof mansur prof mansur ibrahim sokoto da Malam Ibrahim Shekarau tsohon gwamnan jihar Kaduna eh, a <laughs> tsohon tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau da da Malam Ahmad Musa Katsina eh, mutum da aljani shi daga cikin wannan eh, amfani wannan shirin shi ma da aka yi shi da yawa daga cikin masu kallo saboda matsalan tana da mutane. gaskiya mutane sun samu zuwa sun gana da malam da saboda su samu warware su samu maganin matsalar da suke cikinta. Kuma wannan ma eh, injiniya Ingausa, Mustapha Habu Ingausa, yana ɗaya daga cikin shi ma shirye na da duk an haɗu da nisa an yi magana saboda irin bayanan da ya da kuma hanyoyin da ya kamata a ce matashi ya bi saboda ya iya gina kansa kuma ya dogara da kansa. Su Malam Ali Ibrahim, su Malam Eh, Ali Rabiu Ali ko gogarma kenan akan fina-finan Hausa wanda mun faɗi matsalolinsu da eh, abubuwan da ya kamata a yi saboda a inganta su. Ah, Allahumma salli ala Habib Mustapha sallallahu alaihi sai kuma malam mai noma alalat Malam Abdul Muttalib shi ma yana ɗaya daga cikin wanda ya ja hankalin matasa sosai saboda mutane suna son su yi sana'o'in da za su dogara da kansu sannan kuma su samu amfaninsa shi yasa muka <clears throat> gayyato malam akan shawarar da kuka bayar insha Allah akwai sunaye da yawa baki wanda muka rubuta wanda kuma muna nan muna bibiyan su yanzu haka mun fara sakin shirin da Allah ta'ala kuma muna sa ran insha Allah duk lahadi ya Allah ya kai mu ko kuma idan an samu canjin lokaci za mu sanar da ku bi ta'ala Na kusani Musa Magawato yake cewa kusance lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amma kafin nan, nakan so in sanar da ku cewa za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta da kuma dandalinmu na YouTube AD Plus Hausa rufar Africa Podcast. Podcast. Kaje ka rubuta za su zo saboda gaskiya muna farko farko wanda suke wannan shiri da harshen hausa akwai wanda suka bibiyo baya amma muna farko mun mai da hankali akan abin da tattauna batutuwa masu girma sosai masu eh, wanda duk da akwai dan muna sa wani bangare na dan nishadi da sauransu amma kuma masu mahimmanci ne wanda suka shafi al'umma ah, muna da Spotify kamar yadda na faɗa a can baya muna da Apple podcast, muna da YouTube music, muna da Castbox da sauransu. Wanda duk lokacin da kuka bukata muna bukata mu gani. Dai sauran abubuwa da ake yi za a iya cika shi da miliyoyin mutane to ma ya kamata a ce mu wuce daga dubu biyar kaɗai. <laughs> mu kai dubu ɗari a cikin kwana goma. Ku nuna min lalle za mu iya. Insha Allah za mu iya. Saboda nasarar duka tamu ce gaba ɗaya, al'umma ta amfana gaba ɗaya, saboda duk lokacin da kamar na faɗa na sake faɗawa in ka kalla kai dalilin wasu kalla to ɗimbin mutane ne za su amfana kuma za su samu lada ladan da ba za ta yanke ba ta zamanto sadaka jariya ilmun yun tafa'u bihi wanda mutane za su dinga amfana da shi ko da ka mutu wannan abubuwan ladansu za ta iske ka a cikin kabarinka na kusani musa magawa ta yake cewa kusance lafiya don nakan yi ka kun wannan abun saboda kokarin saboda gudunmuwar da kuke bayarwa a cikin wannan shiri shi yasa aka ba da wannan eh, kyautar lambar yabo din ta eh, ad plus hausa wanda kuma shi ne karin farko don mu uku ne muke wannan shiri so tashoshin mu kusan guda uku ne akwai tv1 akwai 2 akwai 3 to dukkan suna ad plus ko ne da yaren shi ad plus amharic ad plus sawahili ad plus hausa to yanzu hausa ita ta ɗoki lamba ta ɗaya a cikin wannan guda uku kuma ita ce ta farko da aka ba da ita saboda kun ba mu haɗin kai kun kasance tare da mu da haka dukkanmu gaba ɗaya muna tare a cikin wannan nasara da muka samu sai an jima sai mu kasance a cikin sauran shirye-shiryen insha Allah assalamu alaikum Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit kalbi ala dinika ya Allah ya mai gyara zuciya ka tabbatar da mu a kan hanyarka domin wannan duniya ƙanƙanuwa tana ruɗar mu muna saɓanka ya Allah gafarta mana saɓo in ba haka ba ai sai mu hallaka